إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من كما ريدم كثابة أو أن مصلاتنا أمر الخطاب رضي الله عنه أيوه lahadi ishirin da 23 ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da 18 ga watan yuni miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafinsu ya inganta a baitlaham tana da shekara da goma sha bakwai. kafin mu ci gaba da farko yau za mu yi karatu a hankali saboda mura ta kama ne ba zai yi a yi karatu da kuzari ba sai dai kafin nan wannan da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam don allah taya mu da addu'a muna jarabawa a makarantar atbu bauchi saboda haka muna neman addu'a zo muna muku addu'a allah ya baku nasara kuma allah ya sa ku dage ku yi karatu ba wai ku yi ta bacci ba idan an zo ta hajjot to sai a addu'a idan kuma ta hajjot zai hana maimaita karatu to a zauna a gida a yi karatu gwarai da gaske tunda ba sai mutum ya fito ta hajjo ne zai yi addu'a Allah ya karba ba idan mutum ya yi dace da daren lailatul kadar wannan koda yana kwance a kan gado idan ya yi addu'a Allah zai karba sai dai kowa yana da mataki irin nasa akwai wanda shi gaba ɗaya zai raye daren da sallah akwai wanda zai fito masallaci a yi asham da shi a yi tahajjud tare da shi akwai wanda shi kuma yana ta jujjuyawa ne akan gado shi bai tashi yana fila ba ma yana addu'a yana ambaton Allah akwai wanda shi kuma farkawa zai yi lokaci guda to sai yayi addu'a to dukansu dai abinda ake fata Allah ya karba sai dai kowa ya sani dole a samu bambanci wanda ya wahala to dole aljannansa kuma tafi ɗaukaka. eh saboda haka tunda idan an zo za a yi jarabawa kuma ga sallan tahajjud kuma duk wanda ya zo sallan tahajjud zai wahala ya samu bacci isashe, kaga ba zai samu lokacin da zai karanta not ɗinsa yadda ya kamata ba saboda haka sai a mai da hankali akan not ɗin a karanta shi yadda za a samu a ci jarabawa saboda cin jarabawa baya tsayawa kan addu'a kawai baya tsayawa akan addu'a kawai tunda kun ga duk waɗannan marahil marahil ne ko menene zamu ce waɗannan section gaba ɗaya duk waɗannan matakai mu ma mun bi saboda haka ba zai yiwu a ce muna da jarabawa gobe mu kwana muna sallah ba baya yiwuwa ba mu yi haka ba kuma duk wanda ya haka zai wahala ya kai labari idan dai ba wai gifted bane saboda haka idan akwai jarabawa a yi karatu bayan an yi karatu kuma a yi addu'a Allah ya taimake mu saboda haka ku waɗannan ‘yan makaranta muna muku addu'a Allah ya ba da nasara sannan wata mata ta kawo ɗansu kayayyaki fi sabilillahi tare da kuɗi naira dubu biyar muna fata Allah ya saka mata da alheri kuma bukatunta Allah ya biya mata wani bawan Allah shi kuma ya aiko da naira dubu uku wanda ya ci a marayu ne ko masallaci ne to shi ma Allah ya saka masa da alheri zai kuma ga naira dubu ɗaya da ɗari biyu amma na ga rarraba kudin na masallaci na marayu na wane ne to anyway irin wannan rarrabawa sai dai za a rarraba mu ba da tunda suna mika mun takardar ne ni nake karantawa to amma duk wanda ya kawo taimako ko na masallaci ko na marayu ko wa iyayensa sun na ga nan a raba naira ɗari na mahaifina kuma ɗari na mahaifiyata to muna fata Allah da ya karba kuma koma wane ne a tsakaninsu Allah ta'ala wato ya baki lada kuma Allah ya biya bukatu na alheri ka kaf gaba ɗaya na sharri kuma Allah ya tsare wannan kuma ta rubuto cewa malam ina neman addu'a ne dangane da matsalan jinnu na tsawon shekara goma rabona da aure duk wanda ya zo gashi-gashi sai wata jarabawa ta gifta al'amari ya lalace shine nake baran addu'a a wajen kowa da kowa Allah ya bani Allah ya raba ni da wannan matsala to muna miki addu'a Allah ya raba ki da wannan matsala kuma Allah ta'ala ya sa a samu miji na kwarai akwai wanda ma aka ban bayanin cewa da suka rabu ita matan ba ta yi aure ba shi ma mijin bai yi ba shekara da shekaru ko shekaru biyar ne ko bakwai ne tun da suka rabu babu wanda ya wuri a cikinsu kuma bai mayar da ita ba saboda haka ba ta koma ba to kun ga wannan sai addu'a a ce shekaru biyar ko shekaru bakwai to sai an hada da addu'a muna fata yan akwai matsala ko da na sihiri ne Allah ya warware idan kuma na ainihin normal rashin lafiya ne to Allah ya ba su lafiya sai wannan kuma Um, bayan addu'a da aka yi ga kaya nan a ba da marayu da niyyar Allah ya bani miji na gari mai hankali to fa don wani lokaci za a samu wani mijin na gari ne amma sai ka zan bai da hankali eh musamman ma irin ustazan zamani masu karambani Allah ya kyauta kun san wani za ka samu sai ga mutum ya yi abin nan ya yi hadda ko ya dawo da certificate na digiri sai ga yana wani daga kai yana ganin kamar ya fi kowa akwai wanda aka taba kawo karansa ya yi haddan kur'ani ne ubansan ya masa magana ba ya sauraro kuma ubansan ne fai biya masa kudi ya yi haddan ko kuma wani sabon mai digiri ya zo da digiri dinsa sabo sai ka ga yana abin da shi ma yana gadara yana ganin kamar kowa jahili ne hulan ma maimakon ya sa ta normal irin yadda kowa yake sa kamar yadda nake sa hula a ba zai ba kullum hulan sa haka saboda shi ya fito da sabon digiri ta yanzu fi zabilin layi mu masu digiri uku ba mu sa hula haka ba kai ne zaka mai digiri ɗaya zaka sa hula ka ai misali kenan saboda haka idan ka zo sai ka dubi mai digiri biyu ya yake sa hula mai digiri uku ya yake sa hula mai digiri hudu ma ya yake sa hula ko da yake mutum ya fito yana rabo ko menene ma zai yi amma in ya kwana biyu wallahi ba ya sa abu hulansa haka zai fito da ita Allah ya kyauta to irin wannan ba daidai bane gaskiya to shi yasa za ga mutum gashin nan yana da abin nan din addini amma bai da hankali za a ga wani lokaci an yi sallah an yi dadda sallah su waɗanda suke da ɗan ƙoƙari an ɗan sanya su an turo su gaba sai ga wani firgeti ya tashi saurayi ne gashi yana da ƙoƙarin addini amma sai ya ta tsallake dattawa sai ya ta tsallake dattawa sai ya je ya dafa kafaɗan wani ya ɗaga kai sai ya haɗa ido da ubansa kuma inda ya san ubansa ne ba zai tsallaka ba wato kana girmama mahaifinka ba za ka girmama mahaifin wani ba irin wannan shi ma dole akwai gyara a ciki saboda haka mafi yayan mutazan zamani masu karambalin nan wato sai da addu'an hankali eh, Allah ya kyauta ya sa dole wannan ta yi addu'a Allah ya ba ta miji na gari sannan kuma mai hankali ba ɗan karambani ba da kuma wanda zai rike ni eh, wanda zai rike ni tsakaninsa da Allah to ita wannan sadakan kayan guda nawa ne ta kawo ne kan eh ga abubuwan ma ba su kare ba ta ce Allah ya bata miji na gari mai hankali wanda zai rike ni tsakaninsa da Allah ya rinka kuma girmama mun iyayena na eh, da nasa baki daya sannan Allah ya bani ilimi mai albarka mai amfani to gaga zai mu tambaya kayan da ta kawo da yawa ne ko dan kadan in an kawo kaya da yawa sai a ambaci bukatu da yawa amma in an kawo kaya kaɗan to ga addu'a ma sai ta kasance kaɗan ko da yake a wajen Allah ni yawan addu'an da mutum ya yi Allah tabaraka wa ta'ala mujibu da'awa mai karban addu'o'i ne kuma ba sai mutum ya gabatar da abuwa Allah zai roƙi Allah Allah ya amsa ba wannan dai tawassuli ne ake yi saboda yin mutum ya gabatar da wani abu zai samu kwanciyar hankali to muna fata ita wanda ta rubuto wannan Allah ta'ala ya biya mata dukkan bukatun da ta ambata har ma da waɗanda ba ta ambata ba na alheri Allah kuma ya saƙa mata da alheri Allah ya taimake mu a ci gaba da karatunmu na wannan sura suratul zukhruf a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta shida ayan da Allah yake cewa wa qala ibrahim li ibrahim li abihi innani إلا الذي فقرني فإنه سيهدين أنا ميوانا تفسيري أي عنواني عنواني شين, شين أينهن هدم ياتي الرد على تقاليد الآباء Allah zai mai da martani dangane da da'awan kafirai cewa su suna koyi ne da iyayensu da kakanninsu, su Allah zai mayar musu da martani martani na ilimi ba na hayaniya ba martani wanda ana mayarwa za ka fahimci ina aka dosa kuma abinda zai baka mamaki shine martanin Allah tabaraka wa ta'ala duk da kasancewa shine mai halitta amma martanin Allah yakan yi ne bisa tsari sabanin yadda ake samun raddi a yanzu wanda za ka samu mafiya yawa raddi akwai cin mutunci ko wani abu makamacin wannan idan mutum ka zo kana cin mutuncinsa to an Allah ta'ala ya ɗora masa haƙuri shi bai je bincike a kan naka ba to ya danne zuciyarsa amma ba haka ba idan mutum ya kasance yana faɗin baƙaƙen maganganu wa mutane yana aibanta su ko yana cin mutuncinsu to bayan da za a waiwayo shi karan kansa shi mafi ba zai kai labari ba don asali duk wanda yake da mutunci ba ya cin mutunci duk wanda yake da ƙima. baya wulakanta walansu sannan kuma in dai mutum yana da ilimi zai yi abu na ilimi to zai kasance yana kira ne zuwa ga hanyar Allah ala basirati ko bil hikmati wal mau'izati al hasana saboda haka ba da hayaniya yadda za a yi ta sa musamman samari su yi ta hayaniya wanda za ka samu da yawa daga cikinsu ba su da hankali ya kamata yin za a yi raddi ma na ilimi dattawa ne ya kamata su zauna su ji sa'annan kuma samari suna bayan dattawa kama rajin da za a yi shi babu girmamawa babu kare mutunci a ciki to duk wanda yake irin wannan raddi shi ma bai da mutunci kuma inda za a je a yi bincike a rayuwarsa ba zai kai labari ba ya za daman karka taba wani kamar yadda kanawa suka samo yayi yake fala shi ne likimo ka yi likimo ya fi maka sauki domin duk wanda aka ce za a je a yi bincike ko shi karan kansa ko ubansa ko uwarsa ko zuriyarsu to ba mamaki sai an samu abin fala sai an samu abin fala saboda haka abubuwa wato danne su ake yi shi yasa musulunci bai yadda da cin mutunci ba bai yadda da aibantawa ba bai yadda da abubuwan da za a shiga cikinsu wanda suka saba wa ilimi ba ina fata an gani. wannan kason magana ina yi ne da malamai masu maganan masu ɗabi'ar raddi a tsakaninsu akwai littafai na raddi amma problem ɗin shine mafiya yawansu ba sa bin littafan ba sa aiki da littafan ko saboda mutum yana da baki ko yana ganin ya samu matsayi ko wani abu makamancin wannan kuma kuskure ne kuskure ne irin wannan saboda haka ya kamata bi ladubba na raddi idan za a yi raddi sai a yi raddi na ilimi to shi anan za mu gani an raddu ala ta kalidil aba yadda Allah zai yi raddi a bisa maganan kafirai na cewa suna koyi da iyayensu ne da kakanninsu ko zai idan aka kai su bango sai su ce inna wajadna ana ala umma wa inna ala asarihim muhtadun kamar yadda muka karanta a ayan baya aw inna wajadna ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun saboda aka gadaran su kenan to domin a mayar musu da martani akan wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala sai kawo wani bangaren labari na annabi Ibrahim alaihi salam ko annabi Ibrahim ana girmama shi a bisa dukkan addinai shi ya zo ya samu iyayensa da mutanensa suna bauta ma wani Allah amma kuma bai koyi da su ba kuma a yanzu a duniya kowane addini idan ka taba su sun san ainihin abraham abinda suke kiransa kenan prophet abraham saboda haka suna gadara da shi idan ka taba yahudawa za su ce maka annabi ibrahim nasu ne idan ka taba kiristoci za su ce maka annabi ibrahim nasu ne wancan kuma jiyo idan ka taba musulmi za su ce maka annabi ibrahim nasu ne idan ka samu mushrikai na larabawa na da na ƙuraishawa za su ce annabi ibrahim kakansu ne kuma nasu ne saboda haka kowa yana gadara da annabi ibrahim to shi yasa Allah ya buga mana misali da shi duk da kasancewa shi ya saba wa addinin iyayensa da kakanni kuma ya saba wa addinin mutanensa saboda addinin ba addini ne mai kyau ba kuma shi yasa Allah ta'ala ya ba masa ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim to sai Allah ya me sai Allah yayi wahayi zuwa ga annabi Muhammad an tabi millata ibrahima hanifa aka ce yabi hanyar annabi ibrahim sana wata aya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al saboda haka annabi ibrahim baba yahude bane baba nasare bane sai dai annabi ibrahim ya kasance mai tsananin biyayya ne ga Allah kuma shi kaɗansa ma gayya guda ne shi kaɗansa al'umma ce sai aka ce to manzo Allah ya bi hanyar annabi Ibrahim to anan za mu bayani yadda Allah ya zabe shi ya sanya shi mai daraja sannan kuma a ƙarshe za a ambata mana yanayin duniya kun san duniyan nan ba ta da kyau duniyan nan ba ta da daɗi duk kyawunta banza ne kuma duk daɗinta shirme ne kamar yadda masu tunani masu waƙoƙin zuhudu sun sifanta duniya da wannan ala innama duniya na daratu aikatin idan darra min ha janibun jaffa janibun yaddaru mal amalu illa faja'i'un alaiha walallazatu illa masa'ibu fala taktahil ainaka fiha أو عينيك فيها بعبرة على ظاهب منها فإنك ذاهب saboda haka duniya haka take idan ka ce za ka rudu da ita to duk abin da yake gadara wata rana za a nemi shi wallahi kun ga tafsiri nan da muke yi wata rana sai Allah luma an ji ba mana ko mu masu tafsirin ko ku masu sauraro ko ku masu dauka sai an shafa an ji ba kwanan amma ku za ku fara tafiya kafin mu mu biyo ba <laughs> eh wato duk da duniya fa ba ta da daɗi amma ba wanda yake so ya tafi eh shi yasa anan nace to ku ku fara gaba yan kun je kun gyara mana mu kuma zai mu biyo bayan ku to Allah ya za mu cika da imani Allah ya taimake mu Shi ne Allah ta'ala ya ce wai ƙala ibrahim li wa qaumihi yayin da annabi ibrahim ya ce wa mutanensa ya ce wa babansa da mutanensa ya ce ni, lallai ni din nan bara'un mimma ta'budun na barranta daga abin da kuke bautawa koma bayan Allah wannan shi ya tabbatar da cewa lalle ya samu addinin babansa da na mutanensa ba addinin Allah bane kuma anan da Allah ya ce li abihi babansa ne don Allah ba zai mana kwale-kwale ba manya-manyan malaman duniya na ahlus sunna wal jama'a suka ce abinda Allah ya faɗa a irin waɗannan wurare ba daidai bane a yi kwana wajen fassara ba daidai bane a ce wai li abihi ga babansa wai Allah yana nufin li ammihi ga babansa ne to me yasa Allah bai ambaci babban ba yace li abihi ga babansa saboda haka idan ba wani dalili mai ƙarfi ne ya zo wajen canza fassaran kalma ba to a fassara ta kamar yadda take wannan shine kubuta har wajen Allah to tunda Allah yace wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi yayin da annabi ibrahimu ya ce wa babansa da mutanensa innani ya karfafa magana lallai ni innani ni din nan da larabci ni da hausa ma ni babu bambanci innani lallai ni bara'un mai baranta ne mimma ta'budun daga abin da kuke bautawa koma bayan Allah to wa zai bauta masa zuwa wajen wa zai koma shine yace illa allazi ne sai wanda ya ƙirƙiri halitta ta shine wa fa kuma lalle shi shi wa sayahadin zai shiryar da ni asali sayahadini zai shiryar da ni to a tsari ya halatta shari'ar wancan yalin tunda an fahimce shi da farko saboda haka ala annabi ibrahim yana tabbatar mana da kalman tauhidi kuma abinda ake so kai koyi da shi kenan kai ma ka barranta gabarin dukkan abinda yake ba bautan Allah bane ko kuma ya saba wa Allah da manzonsa kamar yadda annabi ibrahim yace ce innani bara'un kai ma sai ka ce innani bara'un mimma ta'budun aw innani bara'un mimma tabtadi'un lalle ne mai barranta ne gabarin abin da kuke bautawa koma bayan Allah ko kuma ni mai barranta ne gabarin bid'o'in da kuke kirkirowa a cikin addini ina fata an gani to wannan magana da annabin Allah maji daɗin Allah annabi Ibrahim alaihi salam ya ambata sai Allah ya sanya ta kalma ce mai muhimmanci tun daga zamaninsa har ya zuwa bayan zamaninsa har ya zuwa yau shi yasa a cikin ilimin tauhidi akwai abin da ake kiransa alwala'u walbara alwala'u walbara to da yake muna magana ne akan albara shine kabaranta daga dukkan abin da ya saba wa Allah musamman ma kafirce da shirka da ɗagudanci da aikin dodo da tsafi ka daga waɗannan abubuwa zuwa ga me zuwa ga at-tauhidul Shi shine tauhidi wanda yake tsayayye tsarkakakken tauhidi bauta wa Allah shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba to wannan kalma tun daga wancan zamani har zuwa ƙarshen duniya tana nan shi yasa Allah ya ce me waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un waja'alaha sai ya sanya ta kalimatan baqiyatan fi aqibihi sai ya sanya ta kalma ce mai wanzuwa a cikin zuriyarsa da farko abinda da za mu iya fahimta Shi shine annabi Ibrahim shi ya sanya wannan kalma ta zama mai wanzuwa a cikin zuriyarsa shi yasa aka ce babu yadda za a yi tun daga zamanin annabi Ibrahim alaihi salam har duniya ta naɗe a ce a cikin zuriyarsa ba za a samu masu tauhidi ba ba zai taba yiwa ba saboda imma shi ya tilasta su ya ɗora su a bisa wannan tarbiyya abin kuma yayi ta tafiya imma Allah tabaraka wa ta'ala ne ya karbi addu'ansa don ya ƙara masa daraja ya sanya wannan kalma mai wanzuwa a cikin zuriyarsa fi aqibihi menene aqibi da tsagoron Hausa me ake nufi da aqibi eh ana nufin baya to bayan a ina yake karewa kun gani na fassara da zuriya to ina zuriya take karewa daga kan wale ne idan mutum ya zo ya haifi yaya maza su ma sun zo sun haifi yaya maza sai suka zo suka haifi yaya maza bayan su sai aka haifi yaya mata zalla zuriyansu sun kare ta yaya hal hunaka farqun bainal aqbi wa zuriya wa idza kana hunaka farqun bayna al-aqbi wa az-zuriyya tuwaddihu fatafaddalu akwai bambanci eh akwai bambanci wani lokacin an ce zuriya yana shafan 'ya'ya maza ne kawai shi yasa na buga muku misali mutum ya haifi 'ya'ya maza su ma sun haifi 'ya'ya maza su ma waɗancan sun haifi 'ya'ya maza to lokacin da aka samu mata zalla to abin ya riga ya yanke ko a gado ne daga kansu yankewa yake daga kan mace in aka samu gado in banda uwa daga kan mace yankewa yake uwa ce za ta yi gado kuma mahaifiyarta ma za ta yi gado idan babu uwa mutum ya mutu bai bar uwa ba amma ya bar uwar uwarsa ko uwar ubansa suna yin gado to amma da yake muna magana ne a bisa uwar uwarsa ko mahaifiyar mahaifiyarsa kamar yadda dun wasu sai su ce zagi ne wancan kalma eh, amma a ainihin tsakoron hausa ba zagi ba ne shi yasa za ku ji wani lokaci mun ce uba wani lokaci kuma mun ce uwa ba zagi ba ne sai dai kayi da niyyar zagi saboda haka mutumin da ya mutu sai aka samu mahaifiyarsa ba ta nan mahaifiyar mahaifiyarsa ba ta nan amma uwar kakarsa tana nan ina ba ta gane to za ta yi gadonsa haka ɗin nan wa'in alat komi su kaddara a ce ya taki ya samu wata kakar kakarsa ta shekara ɗari da hamsin don na tsakani ba sa nan shi kuma sai ya rasu ya riga ta rasuwa mai yiwa yana da shekara ko goma sha biyar ko talatin sai ya rasu sai aka samu a layin mahaifiyarsa kakar kakarsa ita take da rai to za ta gaje shi ina fata an gane amma idan mutum ya mutu sai ya bar yarsa ya mace to za ta gaje shi amma daga kanta kuma ya yanke idan mutum ya mutu sai ya bar jikansa namiji ta wajen ‘yarsa ya mace wannan jikansa bai da gado sai idan an rasa magada ka kaf gaba ɗaya shi kuma sai ya zo a matsayin ya samu bulos amma ba gado ba sanda yana daga cikin dangi ne kun ga bambanci kenan idan mutum ya mutu ya bar ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya za ta yi gadonsa idan babu abin da ya tare ta to amma idan mutum ya mutu sai ya bar wato sai aka samu ɗan ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya bai da gado wannan yana kwatanta mana daga kan mace wato aka samu yankewa musamman na ƙasa amma na sama su sukan ta tafiya to shi yasa walansu suna maganan zuriya to suna ganin ‘ya'ya mata ba sa shiga ciki to amma kuma malamai da yawa suna ce in kace zuriya to ‘ya'ya mata sun shiga ciki misali mafi sauƙi ina ganin yanzu ba cika yi ba amma dai waɗansu dattawa a baya sun yi musamman masu manya-manyan gidaje ko a garin nan akwai waɗanda suka yi haka za a ga mutum yana da babban gida mai yawa matansa hudu ya haifi yaya sun kai arba'in yana da ‘yan rani waɗanda suka zauna a gidansa sun kai talatin yana da jikoki sun kai saba'in da lokacin da ya zo mutuwa sai ya ce wannan gida ban yadda a raba gidan nan ba ba za a raba gidan nan gado ba baya cikin gado saboda haka duk abin da na mallaka a gefe a raba amma ban da gidan nan gidan nan na bar shi wa ainihin zuriya na kakaf kowa na ba shi dama duk wanda yake sha'awan zama ya zo ya zauna to a tsarin musulunci a shari'ance malamai da dama suka ce idan ya faɗi wannan magana na farko idan wannan gidan ya fada a bisa ɗaya bisa ukun dukiyansa to dole a bar wannan gida ba za a raba gado ba saboda kowane mutum yana da ‘yanci a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa ko da kuwa yana halin gargara ne yana da ‘yanci to tun da ya ce a bar gidan to sai a sanya shi a cikin ɗaya bisa uku amma idan ya wuce ɗaya bisa uku to ba za a saurare shi ba ba za a yaki da abin da ya fada ba to idan an samu bai kai ɗaya bisa ukun dukiyansa ba kun ga dole za a bari abu na biyu tunda ya ce zuriyansa to wannan ya haɗa da ‘ya'yansa maza da mata da kuma jikokinsa maza da mata da tattaɓa kullensa maza da mata da kuma ‘yan uwansa maza da mata haka ila masha Allahu har ya zuwa ila masha Allahu saboda haka cikin zuriyansa a can cikin jikokinsa na cancan ƙasa sai aka samu wata an sako ta daga gidan mijinta an koro ta sai ina za ta zauna to sai ta zo ta nemi matsuguni yin akwai tana da haƙƙi don ta cancanta tun da ya ce zuriyarsa har alƙiyama ta tsaya to abu na uku shine matsalan da ake samu idan ya ce a bar wannan gidan kada a raba gado to waye mai gyaran gidan ya za a ya gyara gidan kuma gida in ana zama a ciki ba a gyaransa matsala ne ko kuma duk wanda ya shiga shi zai gyara inda zai zauna to wani za ka samu lalatacce ne shi inda ya shiga ma yake yi to inda ake samun matsala kenan a yanzu saboda yan mutum ya bar irin wannan gida masu rike gidan shine jidali karshe wata rana kafin a ankara gidan ya rushe ya zamo fili kawai to kuma ya zamo fili za a yi ta rigima ya za a yi tunda ba za a ba da dama ma wani ya zo ya gini ba tunda an ce na zuriya ne duka to wannan shi yake tilasta alkalai a kotuna ko kuma malamai su ba da fatawan cewa tun da abin ya tashi wa lalacewa to a raba gado wa ainihin magadansa to an raba gado shi kenan maganan hukusinsa ko kafinsa ya riga ya kare ina fatan an gani. to duk wannan bayanin na kawo ne dangane da akebe in aka ce wato bayan mutum to wannan ya hada da maza da mata yasa annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya sanya albarka cikin zuriyansa mazansu da matansu kuma da riga ya masa alkawarin haka kamar yadda ya ambata a cikin suratul baqara wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'ilu kalin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahli adh Allah ta'ala ya ce zan sanya ka shugaba ga mutane shi kuma ya ce to duka zuriya ta sai Allah ya ce a wasu daga cikin zuriyanka sai dai azzalumai daga cikinsu wannan abu ba zai shafe su ba shi ya za duk waɗanda suka yi jagorancin tauhidi suka yi jagorancin jihadi suka yi jagoranci wajen tabbatar da gaskiya musamman a gabas ta tsakiya daga cikin zuriyar annabi ibrahim za ka same su musulmi ne ina fatan an gane kun ga kenan Allah ya tabbatar masa da wannan kuma waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi allahum yarji'un Allah ya sanya wannan kalma mai wanzuwa ne a cikin zuriyar annabi Ibrahim allahum yarji'un wala Allah za su dawo zuwa ga hanya irin hanyar da ya bi kafa hujja da iyaye an same su suna kaza wannan shirme ne su bi abinda annabi Ibrahim ya yi to kaga yadda ake raddi cikin dabara ake raddi ba da hauka ba sai Allah ce mai بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين wannan shine illan mutum ya dade yana jin dadi kwarai da gaske ba a son mutum ya dade yana jin dadi ya kamata a cikin rayuwa idan ka samu kuɗi kana gadara da kuɗi kuɗi bai yanke maka ba to wata rana Allah ya jefa maka zazzabi mai tsanani sai an rufe ka da bargo kana jin kaman zaka tashi sama saboda akwai darasi a cikin sa eh ko kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya barka da lafiya ko yaushe kana ji da lafiya haka kawai kana kwanci akan gado sai ka rinka harba kafa da hannu kun zan wani in ya ce ya koshi haka ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hada ka da kuma talauci wata rana duk sai ka je kana yawo ka rasa ko kwabo sai ka ji duk wanda ya ce maka sannu kaman ka wawwanke shi da mai saboda tsabarikin kudi idan Allah ta'ala ya hada maka ni'imomi iri daban-daban abin yayi tsawo to karshe mutum zai fada cikin hatsari yasa jarabawa take zuwa lokaci-lokaci dalilin da ya sa waɗannan mutane suke gadara da abin da suka samu iyayensu da kakanninsu suna yi shine daɗi ya musu yawa warai da gaske ya sa alkur'ani ya ce bal matatu ha'ula'i Allah ta'ala ya ce na ji yadda waɗannan mutane jin daɗi ne wa a da iyayensu hatta humul humul wa rasulun mubin har gaskiya ta zo musu da manzo wanda yake ne amma sai suka yi musu tawaye a wani wuri kuma ya ce hata nasu zikira wa kanu kauman bura har sai da suka manta da wa'azi kwata-kwata saboda yanzu kana da lafiya kana da kuɗi me zai sa ka zauna wajen tafsiri yanzu ba matsalan tattalin arziki ne ya sa mutane duk a gigice suke in baka zauna wajen tafsiri ba ma me za ka yi in baka saurari tafsiri ba menene za ka saurara ka ji kwanciyar hankali da nazuwa kana son ka rinka sauraron labarai wannan news national news da menene kana sauraro wallahi ba rai ne don sai ka ji ana ce yan majalisa sun zartar da budget din naira tiriliyan kaza ka zan ko kana kishin ka ka ce makaryatan banza makaryatan mu tiriliyan saboda kai kana kana ganin dubu ɗaya ma ya gagare ka ana maganar tiriliyan ko a ce ai za a gina asibitoci a jihar Bauchi na ainihin abin nan ɗin kaza da kaza sai wani ya ce wannan kan advisor nan mai magana to Allah ɗan gidan waye ne eh ɗan gidan waye ne kawai ƙaryan banza ƙaryan wofi ina suka ga wannan kulin albaki ma ya gagare su suna cewa miliyan kaza albaki ma ya gagare su to zai ga mutum ya kama sambatu wato za ka yi bet on labarin da ka saurara ka je yana iya yiwa kana da gaskiya kuma yana iya yiwa baka da gaskiya ko kuma za ku je ku zauna waje kuna wani waje kuna ta taɗi in baka ji wa'azi ba baka ji tafsiri ba baka ji karatun qur'ani ba to a can din laifi zaka yi wani ya zo ya wuce fi ce kaga wanda ba su da matsala eh wadannan ai ba su da matsala fi din nan ya wuce kai baka san matsalansa ba ba mamaki matsalansa da za a dora maka a wajen nitsewa zaka yi kwarai da gaske saboda tsaban wato nauyi to daga nan kuma sai a kama sharhi eh ai kaza kaza kaza kaza ne to shi yasa wannan zaman da yake a wajen karatu yakan sa a samu relief a samu sauki kwarai da gaske to amma kaga mutum yana da lafiya mutum yana da kuɗi yanzu haka ce babu nefa a gidan gidanka zaka da generator saboda haka da nefa su kawo da kansu kawo duk ɗaya ne kawai wani waje za a je a taba ana taba kan sai generator ya tashi kuma idan ka ji ka gaji ta windon ka kawai za ka buɗe ka ɗauki control ɗin kawai kana dannawa janareta zai mutu ka kwanta ka yi baccinka saboda ba ka son haske in kuma kana son ya kwana ma zai kwana idan kuɗi ne kana da shi ba ka da matsalan komai to an fi samun matsaloli dangane da irin waɗannan mutane in aka faɗa musu gaskiya ba su cika karɓa ba kuma wallahi ko annabi ne ya zo sai sun yi rigima da shi yasa Allah ta'ala ya ce bal mattatu haula'i wa aba'ahum lalle mun ji yadda waɗannan daɗi ne sun ji daɗi sai yasa suka manta wa aba'ahum da kuma iyayensu shi yasa suke gadara da iyayensu hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin har sai da gaskiya ta zo musu da manzo wanda yake bayyananne walamma ja'ahum alhaq walamma فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق يا عند غسكيا تزو مسو دلا دلا قالوا sai suka ce haza sihir suka ce wannan ai tsafi ne ba yadda za a yi a ce Allah ya magana da wani Allah baya magana da mutum kuma ba yadda za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai dan adam kai ba ma yadda za a yi Allah ya rasa wanda zai aiko sai ɗan talaka ga manya-manyan masu kuɗi sai dai su ba sani ba wannan hasashe nasu bai da kyau eh, jin daɗin da suke ciki shi yasa su wannan magana kun san idan da za a ce za a ɗauki mai kuɗi mai kuɗi sosai wanda yake hada-hadan kuɗi a ce za a baki ya zamo annabi fa jidali ne jidali ne kwarai da gaske ko mai kuɗi inda kai kuɗi a ce ka zauna kai wazi yaushe za ka yi wazi sai dai inda irin wazi masu kuɗi tunda yanzu kun gamo za mu zo kusan wata ramalana kwanaki talatin muna wazi to da za a ɗauki ɗaya ko biyu amma yanzu da dangote zai zo yi na rana ɗaya eh dangote yana wa'azi rana ɗaya to za a ɗauka musamman da yake shinkafa ta yi tsada siga da kira ke samu Eh, don wani yana ganin wato idan ya ce abin ya ce kaza ne sai ce haka ne ranka shi dade eh, in yi kokari ya ja aya ya ja ta ma a karkace ka ce Allahu akubar a karkace saboda me saboda shi yana da kuɗi to mafiya yawan mutane su tunaninsu shine a turo wanda yake da kuɗi kuma na sha fala muku inda muna da kuɗi na fitan hankali wannan karatu ba zai yi ba karatun nan ba zai yi ba sai dai a zo a rinka yin fisha-fisha ba za a rinka yin bincike ba saboda bai saboda kuɗi yakan sakalta mutum to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rusa wannan magana ta su duk abin da aka ga iyaye suna yi a ce za a doro a kansa bai da kyau wannan ba daidai bane kuma jin daɗi ne ya musu yawa su da iyayensu shi yasa suke gadara da iyayensu to ƙarshe ma kun san kafiran zamanin annabi sai da hakan ya kai su ga cewa wai me yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da wannan addini na musulunci da Qur'ani ta hannayen waɗansu mutane guda biyu ba sai da suka ambaci sunayensu saboda waɗannan mutane guda biyu a makka da ɗa'ifa suna da kuɗe kuma sukan faɗa a ji, saboda haka suna da mata da ‘ya'ya suna da magoya baya wannan yana daga cikin dalilin kafirai suka ce ya za a ɗauko annabi ɗan gidan talakawa ɗan talaka don manzo Allah zuriyansu ko layinsu abinda suka samu daraja da martaba amma ba kudi ba ba kuma sarauta da mulki ba ina fata an gane to sun samu daraja da mutunci ko zan ko layin mutunci daban waɗanda kuma za su fito a ce layin gidan kuɗi daban ko kuma layin sarauta daban yana iya yiwuwa ka samu layin sarauta sai ka samu mafiya yawan su mazinata ne yana iya yiwa a samu layin masu kuɗi sai ka samu mafiya yawan su ƴan iska ne amma sai ka ga layin mutunci ba su da kuɗi ba su da sarauta amma suna da mutunci da daraja a idon al'umma so irin wannan zuriya ce manzon Allah ya fito saboda haka sai kafirai suka ce to su yaya za a yi a ce Allah ya rasa wanda zai zaɓa sai ɗan talakawa ba 'ya'yan waɗannan wato ba waɗannan manya-manyan mutane guda biyu ba to sai Allah ya mayar musu da martani a tsanake don a koya musu darasi shi yasa a ka'ida idan mutum ya zo yana maka hauka yana son dole sai ka bi fahimtarsa ko ka ɗauki ra'ayinsa to kai karka yi hauka barai da gaske ko ya yi ashar karka yi ya ce to tun da na faɗa maka ka ki ɗauka ka ci kaza kazan kazan ka kai kuma ka dube shi ka ce to da kai da walinka da walin ba a haka eh idan ya gunduma maka ashar to kai sai ka yi kwance-kwance a karkashin ashar ɗinnan nan sai ka sharɗe shi yadda zai gane haka ake yi idan mutum ya tayar da hauka ba zai ci nasara ba in ka tayar da hauka kai ma ba za ka ci nasara ba sai ka yi abu cikin natsuwa yasa ko faɗa ne in ka samu wanda bai da dabara ya shiga da garaje kafin ya ankara sai a nuna shi wa allansa sai a kwaɗa shi duk wanda ka gan shi ɗan kokuwa eh, saboda da mun yi kallon kokuwa Allah ya gafata mana akwai bata lokaci sai ka ga wani gashi ana raina shi amma dabara ne ko shaɗi da mun yi kallon shaɗi za a ga hikima suke yi sai ga wani bafilata ne dan ferret kuna raina ke, amma in ya zo ya yi bulala guda ɗaya wato sai ka ji duk wajen ya ɗauka saboda hikima ake yi ya za ko wajen faɗa ne ma wato hikima ake yi kwatankwacin irin wannan shine fa ake son zama tare da iyalanka mace za ta hauro maka to kai sai ka kwantar da hankalinka eh kin gama fada ban gama ba to ki kara eh ba komai ki kara to ƙarshe in ta yi ta yi za ta ce saki ne ka ce ni ko ni ba zan sake ba ka yi ƙoƙari kai ta danna zuciyanka ɗan gidan matsiyata <laughs> ah. eh to amma ai idan aka ce wa mutum saboda kun tsawon lokacin rai ya ɓace ya sai ta ce ɗan gidan matsiyata to ba wai za ka zo kawai ka abin nan ba sai ka ce to ai ba ni kadai ba ne ki ce ‘yan gidan matsiyata ne eh, ita tana faɗa da hargowa sai ka ce a'a ki ce dukanmu dai ‘yan gidan matsiyata eh to ai kaga ita tana yi da karfi kai kana hankali daga baya za ta zo ta janye to yadda za ka yi haƙuri ka zauna da matanka haka ma masu faɗin maganganu za ka yi haƙuri ka mayar musu da martani cikin natsuwa ina fatan an gane za mu gani a cikin aya mai Allah ya ce laula لولا نزل هذا ala على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخريا ورحمة ربك خير مما ma yajma'un to kaji wannan magana an gama kwantar da ita abinda kafirai suka yi ta hasashe suka faɗa sai Allah ta'ala ya ba su amsa wa suka ce laula nuzila hadha alquran suka ce me yasa ba saukar da wannan alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim a bisa ɗaya daga cikin mutanen alƙaryun nan guda biyu ba manya-manyan alkaryun nan guda biyu to ala rajulin azimin min alkaryataini eh wajen fasara haka ne waqalu masu qur'ani su duba waqalu laula nuzila hadha alqur'anu to wannan lirabin ya tafi ala rajulin min alkaryataini azimin azimin din yana sifanta menene alkaryataini aw rajulin Wakalu suka ce, laula hazal وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن ما يتابع سوكد وانا القرآن با wani mutum mai girma mai daraja درجة من ne daga cikin alkaryun nan guda biyu makka da ɗaifa kuma ma sun ba da sunayensu eh su su riga sun yanke wa Allah hukunci suna ganin Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya yi ko annabi bai yi daidai ba ko kuma wa laula nuzila hazal alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sai aka bi karshen aya maimakon alqaryatayn alazimain wa qalu laula nuzila hadha ala rajulin Minal, من القريتين العظيمين manya-manyan biranen nan guda biyu to ga dukan alamu abinda za mu fahimta azimin dinnan yana sifanta rajulin dinnan ne na baya ana nufin babban mutum mai daraja min alƙaryataini daga cikin waɗannan alƙaryu guda biyu ko da yake su ma manya ne to amma inda su ne ake sifanta su da manya sai a ce wa qalu لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين العظيمين فما مغنغنو akwai rufi taifin da yawa wanda malaman balaga suna cewa lokaci yana gwada rashin hikima alkur'ani kuma cike yake da hikima yasa yana da kyau bayanan irin wannan musamman lokacin mutum ya zo koyon tafsiri yana da kyau kowace kalma ka san matsayinta domin zai taimaka maka wajen fahimta ai wa qala kufaru quraish wa amsalihum wa amsalihum kafiran quraishawa da misalansu suka ce halla unzila alquran wa ala ahadi rajulain azimain min makkah aw ta'if suka ce me yasa ba saukar da alqurani a bisa mutanen nan guda biyu ba ko ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu ba manyan mutane guda biyu waɗanda suke makka ko waɗanda suke ainihin ta'ifa ko wanda yake ta'ifa da wanda yake makka wa huma al-walid ibn al-mughira sune al-walid ibn mughira wa mas'ud ibn urwa thaqafi wanda yake ta'ifa kuma shine al-walid ibn al-mughira ko mas'ud ibn urwa a thaqafi wa kullu minhuma azimul mali wal Kowane daga cikinsu yana da dukiya kuma yana da daraja wa sayyidun fi qaumi kuma shugaba ne yana da magoya baya alma'ana annahu law kana qur'ana suka ce da qur'ani gaskiya ne maganan Allah ne lanuzila ala rajulin azimin min uzama'il qaryatayn da za a saukar akan ɗaya daga cikin manyan mutanen alkaryun nan guda biyu wa hadha itiradu minhum wannan kun ga kaman fito na fito ne suke yi da ainihin hukuncin Allah saboda sun raina annabi sun raina zuriyansa alhali Allah ta'ala shine ya san haisu ya alu risalata inda yake ajiye sakonsa shine Allah ta'ala sai ya bada amsa kun ga irin amsan yace ahum yaksimuna rahmatar rabbik yanzu waɗannan su ne suke raba rahaman ubangijinka wai su ne masu rabo kasan wani lokaci mutane idan suna rabo inda dai ba wai sun sa adalci a tsakanin zuciyarsu ba ne, to ba za su yi adalci ba ba za su yi gaskiya ba ahum yaktimuna rahmatar rabbe. kuma idan aka kyale su ma fala za a yi ta yi yanzu idan aka zo aka ce to ga annabci sai aka ce mini dokta ka zaɓi ina za a ajiye annabci da yanzu ce a kai kafin malaki to daga kafin madaki a tsaya a ina zan ce a kai gidanmu kuma an je gidanmu a gidanmu ma tsaya a gaba a ɗakinmu za a je a ɗakinmu kuma wane ne kun eh, ai dama haka ne duk wani abu wanda yake mai kyau ko na alheri kowa yana kokarin ya jawo kansa amma abin da yake mummuna ko gaskiya ne za ga mutum yana kokarin kore shi ko ba ka ne mutum ba zai taba yadda ba wallahi wani za ka samu uwarsa ɓarauniya ce a uzu billahi <laughs> eh, uwarsa ɓarauniya ce amma kuma duk lokacin da ya shiga cikin jama'a ko mai ne na kokarin ya kawar da wannan ko za a samu ubansa ja'iri ne amma ba zai so a kawo tadin ba ko an kawo tadin ma mai yawa ana ganin idonsa ba za a kawo maganan ba shi ma yana kokarin kakkaucewa saboda duk wani abu wanda yake bai da kyau kowa ne santa yake yi amma an abu mai kyau ne to nan ne kuma wato adalcin yake yin wahala yanzu idan na ce a dauki annabci a kai kafin maraki to mutanen kafin maraki su suka fi kowa ilimi su suka fi na kowane waje natsuwa da dacewa ba haka ba ne amma saboda abu mai kyau ne sai na so kaina kuma hakan ma a cikin garin sai na ce a kai gidanmu to gidanmu ne suka fi kowa daraja suka fi kowa ilimi da kwarewa a hakan ma na ce ɗakinmu a ƙarshe kuma na ce ni ne eh ni ne za a bani to ni ne fi kowa daraja ni ne fi kowa kaifin hankali ko ni ne fi kowa rike amana to amma da yake abu mai kyau ne kowa yana kokari ya jawo shi yasa Allah ya ce ahum yaktimuna rahmat rabbi su suke rabawa inda su suke rabawa fa ba za su yi adalci ba ba za su yi gaskiya ba saboda haka a din nan harafi ne na istifhami da inkabi wanda ba a neman su ba da amsa to waye mai raba zikin Allah Allah da kansa shi yake rabawa shine Allah ta'ala yace na qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa a asikhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala sai dai akwai kwamitin wa'azi daga masallacin gwallaga waɗanda suka kawo mana ziyara saboda haka muna musu addu'a kwamitin wa'azi karkashin jagorancin limamin kofan dan amar e, ko a go malam ne shine jagoran kwamitin wa'azi Allah ya gata malam ai muna ganin zamu baka minti biyu Allah ya gata malam kullum muna tare da malam sai dai kuma limamin kofan nan amar eh, shine yau ya kawo mana ziyara eh, akarmakallahu bismillah malam hashimu zai faɗa mana kalmomi guda biyu tunda muna da sauran mintoci biyu insha Allah ku ta'ala akarmakallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah bi ni'mati wa musulmai ne hashimu dan uwan ku ko dan a gaban malamu wanda muka taho muka tattaki da tafsiri suka ce mu malamin ah, sai suka sanya mun cewa ni ne shugaban kuma malam bala shi ne mataimakinmu ga kuma sakatara mu can to muna zaga gurare da yawa kuma alhamdulillahi nan kan dama gida ne wato abinda za mu yi addu'a za mu yi malam Allah sa ka da kai a gaskiya idan muka duba samari zalla wato in ba gurin karatu ba zai wuya su shiga haka ni ne tun da nake zuwa kai musu ma mun taɓa jin wani sauri yayi ba sai rana ɗaya da wani bar hansa da ya ta ƙara to na ne mutane suka yi yaniya a gaskiya wato mun gode wa Allah in za a tafi za ka ga dewa an tashi gaba daya amma ba za ka ga ana tashi an tashi ana aini musu a tsakani ba to gaskiya wannan wato addini na Allah sai mu gode wa Allah malam yayi aiki kwarai da gaske Allah saka da alkai da mai fada da mai kunci da babba da yara duka shi na mun tara gudu da mai karfi da mai rauni da wanda shekarun suka kai yawa da wanda suke masu ƙananan shekaru dukkan malu amma kowane ya san mutuncin kowa na ya karanta da mu Allah saka da alƙai gaskiya ba abin da za mu ce malam sai dai addu'a nan kan aka ce ai gabar daga Bauchi to nan din kan ina ga insha Allah duk ku yan sara su kan ko ba ka ba dan ma akwai sun bari ko ba ka ba sun ce bar dinna khawatin jahiliya dinna babu anan muna fata Allah ya muku albarka wallahi mana albarka mana Allah saka da kai Allah ta dinka mu shiga gidan aljanna firdausi da masu daukan wannan hoto kamera nan da malam a ce wuce muna gaba ga muna an ce yan aljanna ne a ce da ya ko baka ba uwan mu da iyayen mu su goyo baya duk wanda yake babansa ya ji ka zo nan zai ji daɗi ba fahimta ta aka ce na salmani in salmani yana nan ba shi ne ga to dai misali zan yi a gaba musa aka ce ai ya tafi umar bin khattab me yake aka ce tafsiri na alquran aka ce ba shakka muna ji a radio muna ji kuma a tv zai ji daɗi ka gode wa Allah dan uwana da Allah ya sa mun nutsu muna zuwa gurin nan kullum Allah ƙara malam basira Allah ƙara masa ainihin wato abin da lafiya ba abin da zafi dan annabi ya ce man sana ku ma'rufan tukafiru wa illam tajidu ma tukafirunahu fala ulahu hatta turaw annakum qad kafa'tum inda muna da wani abu su zan saka malam ba abin da zamu masa ko sai dai addu'a shi ma malamin kulle yana cewa ga gidansa gidan sama ko ba ka ba Allah ƙara sama da shi wajen alkai amin kuma Allah ya sama da mu amin ainihin ƙasa da mu a matsinsu a taura mu a aljanna ta mu dace subhanaka allahumma wa ka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka. alhamdulillah shugaban kwamiti na wa'azi daga masallacin ballaga to waje eh na'am to alhamdulillah malam hashim rabiu da kuma mataimakinsa malam bala mun gwargado ah, da kuma sauran da ne ko malam buhari doya da sauran yan kwamiti ya sa saka da alheri ah, ba mamaki ah, karatunmu yau 23 ko? 24 ah, mai yiwa 25 za mu yi kokari mu tsaya da tafsiri insha Allah ta'ala saboda haka gobe idan muka yi jibin da ba tafkarwa mai yawa ba ina ganin za mu zaya da tafsiri saboda abubuwan da yawa wa halka ba kuma bi hamdi ka ka da za ya ga da ta wa ba kuma ka ba